This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da mita 31 da ma mita 42 da kuma mita 61 a can jamhuriyar Nijar za a jin mata gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya a birnin Gwani akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu ma assalamu alaikum mu da yammacin yau suna na Bello Habib Galadanci ina tare ne da Maryam Dauda muna fata kuma wani lafiya. Yau Alhamis goma sha shida ga watan Afrilu. Tofa shugaba Jonathan ya yi kafa ungulu da yiwa kundin tsarin mulkin kasa garin Bawul. The president has no powers to write to us what he has written at this stage. za ku ji fassarar wannan dogon turanci dan anjima kaɗan sannan wai menene tasirin ƙananan ministoci ne a harkokin shugabanci a Najeriya. su ma wani batu za mu taɓo shi kuma akan shi ma muke so za mu tankaɗe da rairaya su ku bugo mana su ku bayyana mana ra'ayoyinku ina tasirin ƙananan ministoci kuma ya sabuwar gwamnati mai shigowa ya kamata ta kalli lamarinsu lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya yanzu ban fara cikakkun labarin duniya. Da fatan kun wani lafiya ga cikakkun labaran. Daban da batar jama'a sun ɗunguma kan titunan birnin damar da ke ƙasar Afirka ta kudu yau Alhamis don nuna rashin amincewarsu da rikicin ƙin jinin baƙi daga wasu ƙasashe da aka yi kwanan nan wanda ya yi sanadiyar mutuwa mutane biyar kuma dubban mutane suka rasa matsugunansu kimanin mutane dubu hudu ne suka yi maci a cikin birnin na durban inda suka dinga faɗin cewa ba su yarda da kin jinin baƙi ba suna kuma yin kira a kan haɗin kan afirka a wani taro da ɗalibai da shugabannin addini da na siyasa da ma 'yan garin wanda suka halarta A yau Alhamis a wata unguwa ta Johannesburg, 'yan sanda sun yi harbi da albarusan roba da kuma barkonan tsohuwa. don wargaza dandazon jama'ar da ke zanga-zanga kin jinin baƙi da niyyar lalata shagunan da ke mallakar baƙi daga wata ƙasa. Tashin hankalin dai na yau a Afirka ta kudu da farko dai an fara auna shagunan da ke mallakar 'yan wata ƙasa ne, yawanci daga ƙasashen Somaliya da Ethiopia. Amma tuni dai harin ya bazu har ga baƙi daga wasu wato daga sauran ƙasashen Afirka inda ma yanzu haka suke zaman ɗarɗar. Wannan tashin hankalin dai ya tilasta wa iyalai tserewa zuwa wasu sansanoni da jami'an tsaro ke tsare da su. An zargi bakin da kama ayyuka a ƙasar ta Afirka ta kudu duk da rashin aikin yi da talauci da ake fama da shi a kasar. To jama'a shugaba Vladimir Putin fa na kasar Rasha ya zargi Amurka da kokarin kane ne harkokin kasa da kasa. Amma ya ce kofar Rasha fa har yanzu abu da take ga duk wani haɗin kai da kasar ta Amurka. Shugaban ya yi bayani yau Alhamis a wani shirin amsa tambayoyi kai tsaye a gidan talabijin ɗin Rasha inda amsa tambayoyi na waɗannan 'yan ƙasa ɗin. Mr. Putin ya ce fa bayan yakin duniya na biyu gwamnatin Rasha ta so ta tilasta wa yawancin kasashen gabashin Turai bin tsarin da ta rataya akan na wato ah, Uh, one day ita amurkan ce kenan take ta kokarin tilastawa sauran kasashe na gabashin turai kenan binna ta tafarkin wanda kuma shi a ce wasu shugaban putin babu alkhairi a cikinsa ya kuma kara da cewa amurka na bin shigen irin wannan matakin ne na kokarin tilastawa kasashen duniya bin ta tsarin amma ba su yi nasara ba in ji mr putin bayan haka shugaba putin da ya kuma ce amurka ta matsawa shugabannin kasashen turai lamba akan kada fa su halarci taron ranar tara ga watan mayu a moscow domin tunawa da cikar shekaru saba'in daga mayakin duniya na biyu a turai mr putin ya kuma ya kare matsayinsa na irin goyon bayan da yake ba ƙasar iran kenan na sayar mata da makamai masu linzami da kuma kai hari da jirage masu samfanin s-300 ya ce saboda niyyar da iran ta nuna shine na cimma daidaituwa akan shirin nukiliya ya amince da ita amurka dai ta nuna da mota a akan shawartar rasha ta ce ba wani lokacin bane kawai ya kamata sai da makaman saboda irin halin tashin hankali da ake fama da shi Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mayakan sa kai a wato na Alka'ida sun kwace ikon wata muhimmiyar tashar sauka jiragen sama a birnin Mukalla da ke kudancin Yemen, inda 'yan bindiga suka mamaye a farkon watan nan jami'ai sun faɗi cewa 'yan bindiga ba su fuskanci wata carjiya ba daga dakaru a yau a garin na mukalla da kuma wani birni da ke wajen tasha jiragen ruwa da ma lardin hadramawt haka kuma wata babbar tashar loda mai a kudancin yemen ita ma ta fada hannun 'yan bindigar a farkon watan nan mayakan kungiyar alka'ida suka kwace wani sansanin soja da ke mukalla bayan haka kuma suka afkawa wani gidan kaso a birnin inda suka saki fursunoni kusan 300 faɗan da ake kan yi a tsakanin sojojin taron dangi da saudiya ke jagoranta da 'yan tawayen hufi ya haddasa gibin hukuma a sassan kasar musamman ma a gabar kudu wadda alka'ida ke neman cikewa. Maryam a ƙarshe fa wakilai daga Iran da kuma manyan kasashe masu arzikin man fetur za su sake wani zagayen zama game da shirin nukiliyar Iran a mako mai zuwa an Allah ya kama a can birnin Vienna ƙasar Austria kenan. Ayo Alhamis ne tare da Turai ta sanar da cewa ranar 22 da 23 ga watan nan na Afrilu ne za a sake wannan zama. Bangarorin guda biyu za su mai da hankali ne fa akan mai da yarjejeniya da suka amince da ita a farkon wannan wata na zama cikakkiyar yarjejeniya kafin karshen wa'adin ranar talatin ga wannan wata na yuli da suka sa wa kansu kungiyar kasashen da suka da birtaniya da china da faransa da rasha da amurka da ma kuma jamus na son su taka wa iran birki ne akan shirinta na nukiliya domin tabbatar da cewa fa wannan shirin na makamin nukiliya na iran din ba na neman sassaucin takunkuman da ya karya tattalin arzikin kasar ba ne haka kuma a yau alhamis da ma'aikatar makamashin atom da ta kasa da kasa kenan ta faɗi cewa fa ta kammala tattaunawa da iran tattaunawar da aka yi kenan amma kuma a wani bangare ma na daban ana ta kokari ne ake a gani an tunkari wannan shiri na nuclear iran din ba tare da an samu matsala ba masu ido daga majalisar ɗinkin duniya da sun ce fa za a ci gaba da yin ganawa karo daban-daban nan gaba akan wannan shiri na nukiliya. baki dai labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington To madalla kasa da kwanaki 40 kofi kafin shugaba Jonathan na Najeriya ya bar gadon mulki. To wata fitina fata sake ballewa tsakanin shi da majalisar dokokin kasa Wakilin Madai Amurka Madina Dauda na da ci gaba wannan labari. Asalin fitinar dai akan gyaran kundin tsarin mulki ne da majalisa ta nemi shugaba Jonathan ya rataba hannu a kanta amma kuma sai ya ce ba zai sa hannu ba. Ya bayyana wa majalisar mataki da ya ɗauka ne a wata wasiƙa Abdul Ningi dan majalisar dattawa ne daga jihar Bauchi. Ba wai maganar ma National Assembly ne maganar Najeriya ce. Shi shugaban kasa ya ce an ci mar karfin power. Ai da mun doka ce ta bashi karfin kuma doka ce ta dauke. Wani abu da ya dauki hankalin 'yan majalisar shine cewa shugaba ya aiko da wasiƙa amma bai dawo da gyararren kundin da aka bashi ba. Sanata Umaru Dahiru dan majalisar dattawa ne daga jihar Sokoto kuma ƙwararren lauya ne. Gaman can gyara da aka na ɗaya da na biyu an kai ma shugaban kasa ya sa hannu ko shiga ba cikin konsushi amma duk da haka nan dai aka cewa tun da doka ce bari a sa konsushi ga wannan karo ma aka kai mishi da fata cewa idan ya sa hannu wannan shine sa hannu ta karshe to da aka kai ya duba irin nashi ina ganin ya ba ma'aikata shari'a ko kuma dai masu bashi shawara sun duba irin gyare-gyaren da aka na gyaran constitution akan wannan abu ya dudduba ga cewa akwai wuraren da kamata a duba akan shi na sake mai da wannan gyara da aka yi na kundin tsarin mulki na shugabancin sun a sake duba a kan shi an kwashi tsawon shekaru uku da rabi sannan kuma an kashe miliyoyin naira wajen gyaran kundin tsarin mulki amma kwatsam sai shugaba goodluck jonathan ya ce majalisar ta take ka'ida to ko shugaba goodluck yana da hurumin ɗaukan wannan mataki kuwa tambayar kenan da na yi wa sanata ita enan daga jihar akwa ibom i say categorically that the president has no powers to write to us what he has written at this stage ita enan ya ce zan faɗa kuma in ƙara jaddadawa cewa shugaban ƙasa ba shi da hurumi ko ikon rubuto mana wannan takarda a wannan lokacin shugaban ƙasa dai ya yi ƙorafi ne akan cewa waɗansu gyare-gyaren kamar na raba ofishin ministan shari'a da na atone janar gida biyu da kuma ta akanta janar da ya kamata ya lura da kuɗaɗen gwamnatin tarayya da kuma kuɗaɗen jihohi da na ƙananan hukumomi su ne ba su yi masa daɗi ba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madala a gaidan Madina Dauda, to wai suwaye kananan ministoci ko menene ayyukansu? Sashen Hausa na murya Amurka ya kawo Dr. Kabir Mato masana harkokin siyasa da shugabanci a birnin Abuja. Dr. wai suwaye kananan ministoci ko menene ayyukansu? eto eh, ba za a iya cewa ba su da wani aiki ba a ma'aikatun da ake kai su na daidai akan fitar da su ne a kila domin a cima buri da wato kamar yadda tsarin mulki ya shimfiɗa cewa a ainihin majalisar tarayya na ƙasa wadda shugaban ƙasa ke jagoranta kowace jiha da ke birnin faɗin kasar nan dole ne tana da wakili akalla guda daya Dokta, wato dai akwai nasaba da karba karba da kuma nasaba da girman ma'aikatu da irin ayyukan da suke. To, eh, tun da ake naɗa wannan ƙananan ministoci ɗin nan, kamar wani irin rawa suka taka wanda har yau jama'a za su fito su ce gashi nan eh gaskiya naɗa su yana da amfani. Eto, eh ba za a iya cewa ba domin minista in ya taka rawa mai kyau eh, ya dangana ne da shin wani hali ne ita kanta gwamnati take ciki. Minista ba zai iya yin wani hoɓɓasa ko ya aikata wani abin a zo a gani ba muddin idan ba gwamnati mai ci da ita kanta tana da aƙidan samun alƙiblan ci don al'umma ba abu da na sani ya ta faruwa tsakanin wayannan ministoci da ake naɗawa shine a yawancin lokutan aka naɗa ministoci biyu ko uku a kai ma'aikata ɗaya aka ce wannan shine babban minista wayannan ministoci ƙanana akan ci samun rudani a yi ta samun wato eh, tashin tashina wadda shike a yawancin lokuta sai an koma mafi sakataren ko shi shugaban kasa domin ya shiga tsakani. Wannan sabon gwamnati da ke shigowa ta janar Muhammadu Buhari, kana gani za ta buƙaci waɗannan ƙananan ministoci? yadda eh, ba zan iya cewa ba domin ban san me suke ciki ba, ba ni ne janar Buhari ba kuma ni ne mataimakin shi hmm. ba. Ba su kuma fitar da wani kalami Eh, kwararre ce ga yadda suke so su gudanar da ayyukokinsu ba ko yadda suke so su tabbatar da wato wayannan ma'aikatu na gwamnati ba hmm. ah, amma gwamnatoci da suka gushe an dade ana korafe korafe kan cewa ma'aikatun nan da aka fulfulo da su sun yawa ah, dole ne a rarrage su a haɗa su a haɗa kamar biyu uku wuri ɗaya a samu wadda zai tafiyar da al'amuran to kaga kuma in aka yi hakan hmm. ya wajabta cewa dole in aka haɗa manyan ma'aikatu misali guda biyu dole ne a nemi ministoci kamar guda biyu ɗaya babba biyu kanana waɗanda za su a gudanar da ayyukan wayannan al'amuran. Madala Dr. Kabir Mato kenan masani kuma kwararre a harkokin siyasa a birnin Abuja da ke da Najeriya. Mun gode sosai Dr. To jama'a nan da 'yan mintuna kaɗan zan buɗe layukan waya sai ku bugo mana da duk wani ra'ayi na ku musamman ma dai akan wannan batun ƙananan ministocin nan. shin kuna ganin suna da wani tasiri musamman ma a daidai wani lokaci da sabon gwamnati take shigowa lamba mai tace biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya a lambobin nan yanzu dai mu ci gaba da jin wannan waka ta Idris Bila. Yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. Yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su ta kewarsu ni lahura fice duwasu sha hudu ga Afrilu dubu biyu da sha hudu ɗaliban aka sace su ni lahura fice a garin Chibok mahaifarsu a nan aka kwashe su cikin makarantarsu. su ilahura fice su daga nan sai iyayensu hankalin su ya taso na duniya gabanansu ilahura fice su gwamnati na tarayya a da dakarun tsaron su ce da iyayensu ilahura fice su yan kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ceto su a ko'ina aka kai su ilahura fice su kwanci tashi sai gashi shekara guda da sace su babu duriya kansu yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Madalla mai kiran mu na farko daga jamhuriyar Nijar, wa a Nijar? Yawo Mahmudu da mai a jamhuriyar Nijar. Hajiya yawa menene ra'ayinki ne? na shi ne cewa wannan 'yan matan Cibauka na tabbata janar Buhari zai yi don yadda zai yi ya samu waɗannan matan in Allah ya siya yadda. to madala a gaida hajiya yau muna so mu ji ra'ayinku ne akan na tasirin kananan ministoci kuma yaya sabuwar gwamnati mai shigowa ya kamata kalla lamarinsu ga waya daga borno wa a borno halo lafiya lafiya wane ne yake magana daga jihar borno malam musa menene ra'ayinka ne akan wannan akan kananan ministoci to ba ma jan eh, na borno sosai bar mu je sokoto wa sokoto halo akwai wani sokoto to layukan da gasu nan yau suna dan kalubale kadan muna so ne mu jira yanku akan ina tasirin kananan ministoci kuma yaya wannan sabar gwamnati mai shigowa ya kamata ta kalli lamarin su lambarin mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya a gaban lambobin nan ba manta ba dai a kwanakin bayan yan gagarumin zaɓe a najeriya kuma inda jam'iyyar apc ta kwace mulki daga hannun pdp a shugabancin ƙasa sannan kuma ta kwace ma a jihohi ga waya daga fatakwal waya fatakwal Abdurrahman Amwase, Abdurrahman Amwase. Malam Abdurrahman Amwase, ina ra'ayinka ne game da waɗannan ƙananan ministoci? game da Abdurrahman Awa ke kana jina? Eh ina jinka kai kana jina. Galadanci ne? Kana jina malam ina ra'ayinka game da kananan ministocin nan? To sai dai mu fatan Allah ba da zaman lafiya kawai. Hmm. Dan wallahi fatan mu kenan muna ne To layin Abdurrahman Amawasa ya katse bari mu tsaki tsayawa ne a nan Fatakwal don waya Fatakwal. Assalamu alaikum. Zan sale ne daga Fatako. Wa alaikum salam. Ah, menene ra'ayinka ne game da waɗannan ah, ƙananan ministoci? Ra'ayin ƙananan ministoci a yanzu gaskiya ya kamata ministoci ministoci ministoci da aka yi aikin marasa suna da yawa ya kamata a rage su. Domin a samu a haɗa su a wuri ɗaya babban minista kawai rike ayyuka da sabila da wasu ma'aikata da ta kashe sadara iya cikin talakawa wani gefe. Ra'ayin ya kenan. to madalla na fatakwal bari mu je mubi waya mubi to mun rasa na mubi yau da muna jin ra'ayinku ne akan tasirin kananan ministoci a Najeriya idan ba manta ba akwai manyan ministoci sai kuma akwai kananan ministoci wani menene aikin su menene bambanta aikin wannan da wancan to mun dai magana da shi mai fashin baki akan harkokin siyasa da Kabir Mato kuma mana karin bayani amma yanzu a wajen ku muke so mu ji ina tasirin waɗannan ministoci me kuka gani me kuka sani kuma me za ku gaya mana gawa daga Mina waya Amina ni ce nan daga tudun fulani eh, eh, malama na tudun fulani menene ra'ayinki ra'ayina shi ne kan zaɓen shugaban kasa ubangijin allah ya ba da nasara allah ya ba da sa'a kullum ina neman kwashe suna ɗaukar dangantolarsa to mun gode hajjata mina bari mu je kwanta gora waya kwanta gora Aji Bello kana magana da injiniya mai gero makeri lulu kwantabura. Injiniya mai gero yau muna magana ne akan tasirin kananan ministoci a shugabancin Najeriya. Menene naka ra'ayin? Gaskiya ni ban ka tasirin kananan ministoci ba gaskiya. Me yasa ka ce haka? yawwa saboda ko a ce ga babban minista ga ƙaramin minista to abu ke ta kuran a manya kuran a yarbatun kanani saboda gaskiya ban kuɗi ne kawai. Tuma da lana kwanta gwada bari mu je Kaduna garin gwamna waya Kaduna. Gambo mai anguwa. Yau, mai anguwa yaya menene naka ra'ayin ne? A ra'ayina a kan wannan ministocin da ake cewa za a naɗa gaskiya goma a rage su a ban manyan kawai ya fi. Idan kuma za su taimaka manyan wajen gudanar da ayyuka fa wannan ya ka gani. Ya kuma kan da kashe kuɗin zai yawa a ba wannan a ba wannan kuma a mana aiki kawai da wasu ministoci nan za a ce a naɗa wani gobe da ƙarni. To a gaida malamin Kaduna bari mu je Nasarawa a Nasarawa. Hello, Hello, why a Nasarawa ne? Sunan na Usman Shabi Gombe daga Nasarawa Maraba. Malam Usman Shahabu yaya menene naka ra'ayin game da waɗannan ƙananan ministoci? Wannan ra'ayi ya nan ce ina masa fatan alheri shi Muhammadu Buhari. Na ce kuma wannan fatan Allah ya ce kuma wannan mulki da yake da shi kuma Allah ta mai gudanar da ayyuka da ya kamata. Madalla ganin Nasara bar mu ji Jalungo wa Jalungo. Malam Umaru Bello. Malam Umaru Bello, dala ɗan kashe waya ka kaji ko a rediyo ne? yau ka kashe shi ko menene ra'ayinka game da waɗannan ƙananan ministoci na ra'ayi na shi ne farar minista bai da amfani dalili kuwa ga permanent secretary ga minista wani da ya zai nan ya kamata ya ce da minista da permanent secretary na ministry hmm. eh, eh, na ga ah, shi ne bai hmm. to shi kenan mun gode na jalin gobar mu je gidan waya waya a gidan waya Bashar eh, yawo ne malamin yara gidan waya su ganin shi da hari ai shi ne ministan ministoci don haka wani minista da da biyu to a gaida na gidan waya yau dai mana jin ra'ayinku ne akan tasirin kananan ministoci a shugabancin najeriya ga waya tana shigo mana waye yake bugowa ne ba na jin ka sosai ya sunanka Yau, Malam Muhammad Ibrahim ya menene uh, ra'ayinka ne game da tasirin waɗannan kananan ministoci? ina ta buhari da musamman buhari a najeriya a shugabanci ta jama'a kada manta lamba mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga layin na gidan waya da ya samu matsala amma muna da mai shigo mana mai bugo mana daga taraba wani na taraba naziru abdullahi malam naziru ah, abdullahi yaya menene naka ra'ayi ne kabiru kabiru ra'ayi na gaba da maganar ministocin na a rage su kawai me yasa ba su da amfani idan ah. kuma kananan za su taimaka ah. manyan gudanar da ayyukansu ba na a bar mana kuɗi kawai a yi amfani ma talakoki da su to a gada kabiru abdullahi daga taraba nan dai hayan za taraban waye yake bugo mana Bahiru ne. Malam dahiru menene naka ra'ayin ne? Eh, nawa ra'ayin na ce Allah sa Buhari ya rike Najeriya nan lafiya kalau. Yau muna magana ne akan tasirin ƙananan ministoci akan shugabanci. Ya ma kamata ma wannan gwamnati sabuwa mai shigowa ta kalli lamarin su kuwa? Eh, lamarin sun nan dai su gyara Allah sa su rike lafiya. To mun gode Malam Ɗahiru bari mu je Yobe kuma waya a Yobe. Aliyu Yusuf daga Guru Yobe, Nigeria. Malam Aliyu Yusuf a gurguje ga mana ya ka gani waɗannan ƙananan ministocin nan. eh to awa ƙananan ministocin nan musamman yanzu idan ka ɗauki harkar ministry ta agric wato fannin noma shi fannin noma ina yana da bangare wajen wajen su yana dan bangare wajen kiwon dabbobi da bangaren noma saboda haka kananan ministoci ina idan aka tura su kowanne wanda yake yana da ilimi ta wannan fanni zai iya taimaka babban minista ta kowane bangare to saboda haka zai a duba girman ministry ina kuma ga muhimmancin abin da ya kamata a tura a tura wajen to wannan shine ra'ayi na a tsawon al'amari to da lamun gode sosai da wannan ra'ayi naka kuma kai ne mai bugo mana na karshe mutumin yobe sai kuma goban Allah da ya so da za mu sake buɗe layuka sai ku bugo mana daga Najeriya ga martala Faruk Sanyina ya kawo mana wasanni a takaice. kwallaye biyu da luis suarez ya jefa sun baiwa barcelona ta kasar spain damar kama hanyar samun gurbi a matakin wasannin kusa da na karshe wato semi-final na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai wato champions league a wasan farko ta kwata final dai a jiya laraba barcelona ta bi psg har gida ta doke ta da ci uku da daya nema ne ya soma a jefa wa barcelona kwallo a minti na goma sha takwas da soma wasan kafin suarez din ya jefa a kwallo ta biyu da kuma ta uku duka a rabin lokacin wasan na biyu a ɗaya wasan kuma zakarun gasar a shekara ta 2013 wato bayan munich bata sha da daɗi ba a gidan porto domin ko kashi ta sha da ci uku da ɗaya yayin da sauran wasannin na quarter final juventus ta karbi bakuncin monaco ta kuma doke ta da ci ɗaya mai ban haushi atletico kuma ta karbi bakuncin real madrid suka tashi a kunnen doki ba wanda ya jefa kwallo a najeriya dogon jiran da tsohon kocin kasar stephen keshi ya yi ya kai karshe domin ko hukumar kwallon kafar kasar ta nff ta yanke shawarar sake bashi wani kwantaragi na horar da 'yan wasan kasar na super eagles na tsawon shekaru biyu a gobe juma'a ne ake sa ran keshi din zai rattaba hannu akan kwantar ragin wanda zai karkare bayan kammala gasar cin kofin afirka na shekara ta 2007 a kasar gabon kwantar ragin keshi dan shekaru 53 na baya ya kare ne bayan kammala gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2014 a kasar brazil a cikin wani yanayi na cece kuce da ya sa hukumar kwallon kafar kasar ta ki sabunta kwantar ragin nasa 'yan sanda a kasar uganda sun kama tare da tsare wani mai horar da wasannin guje-guje da tsalle-tsalle bisa zargin aikata fyaɗe rahotanni sun ce an kama peter wemale wanda shine babban koci a wani sansanin horar da wasannin na guje-guje da tsalle-tsalle bayan da wani shahararren dan wasannin guje-gujen na kasar uganda moses kipsiro ya gabatar da kokin wasu abokan wasansa mata dangane da halayyar mai horar da su din ana zargin wemale da yin fyaɗe wa 'yan mata uku da ke koyon tsere na gudu 'yan shekaru goma sha biyar da goma shida da kuma goma bakwai inda yake yaudaran su ta hanyar ba su shawarar ɗaukan ciki kana su zubar da shi domin su ƙara gudu sosai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin muryar amurka mai bayyana manufofin gwamnatin amurka Sace yara ɗalibai mata sama da 200 da aka yi daga makarantar 'yan mata ta garin Chibok a bara a Najeriya waɗanda har yau ba labarinsu ya ja hankalin duniya da kuma ta'addancin da ke zuƙar rayukan mutane waɗanda ƙungiyar 'yan ta'addar Boko Haram ke yi wanda ke sanadiyar asarar rayukan mutane da dukiyoyi a mafiya yawan yankin arewacin Najeriya. Hakan ya haifar da fargabar baƙin ciki a wajen wuraren da abin yake faruwa na ganin cewa kai 'ya'yansu zuwa makaranta ya zama haɗari. 'yan matan na ci gaba da fuskantar barazanar ta'addanci a motocin haya da ke kai su makaranta ko kuma idan suna tafi a kafarsu zuwa wuraren da ya kamata su je duk waɗannan na faruwa ne a ƙoƙarinsu na zuwa makaranta shugabannin al'umma na iya yarda da karatun yara maza ne a aji sannan wasu makarantun an kulle su ma wasu kuma sun zama asibitoci da sansanin sojoji abubuwan da ke takaita zuwan 'yan mata makaranta sun bambanta a kowace al'umma sun yarda da martabar ilimi wajen buɗe kofofin alkhairai da samun fitar da basira ta jama'a Ga 'yan mata ilimi na fidda su daga haɗurar rayuwa kamar na auren dole da kuma hana su kamuwa da cuta kamar irin su HIV da makamantansu. Sannan yana ƙara ba su damar samun kafofin samun arziki da inganta rayuwarsu ta fannin lafiya da kuma amfanar da iyalansu da ma sauran al'umma. Waɗannan damar maki ne suka ƙara wa ƙasar mu ƙwarin gwiwa ta taimaka wa 'ya'ya mata a wasu ƙasashe don ganin sun sami ilimi musamman in aka yi la'akari da sabon tsarin da shugaba Barack Obama da uwar gidansa suka fitar mai taken ku bar 'yan mata su yi ilimi. Hakan na nufin kama daga kan tallafawa kananan shirye-shiryen al'umma zuwa shawo kan matsalar diflomasiya har zuwa shirye-shiryen Amurka na tallafawa yara mata game da kammala karatunsu don murkushe matsalolin da suka iya fuskanta a rayuwar ƙuruciyar 'yan matan da ke da nasaba da rashin ilimin. a fili yake karara za a ga cewa amurka tana cikin harkar tallafawa ilimin 'ya'ya mata tsundum don ganin rayuwarsu ta inganta hakan kuma alama ce da ke nuna matsayinmu na kin amincewa da waɗanda suka zaɓi gallazawa da yin ta'asa ko ta'addanci ga mutane kamar irin ƙungiyoyi irin su boko haram za mu ci gaba da jajircewa wajen ganin tabbatuwar 'yancin maza da mata da kuma yara mata da maza. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Daga shi sai takaitattun labaran duniya. To Bello daban da bata jama'a sun ɗunguma kan titunan birnin Durban na ƙasar Afirka ta kudu yau Alhamis don nuna rashin amincewarsu da rikicin ƙin jinin baƙi daga wasu ƙasashe da aka yi kwanan nan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar kuma dubban mutane sun rasa matsugunansu. Shugaba Vladimir Putin ya zargi Amurka da ƙoƙarin ya harkokin ƙasa da ƙasa amma ya ce ƙofar Rasha na nan buɗe ga duk wani haɗin kai. Shugaban ya yi bayani yau Alhamis a wani shirin amsa tambayoyi na kai tsaye a gidan talabijin ɗin Rasha inda ya amsa tambayoyin 'yan ƙasar. Wakilai daga Iran da kuma manyan ƙasashe masu arzikin man fetur za su sake wani zagayen zama game da shirin nukiliyar Iran a mako mai zuwa 'yan Allah ya kai mu a Vienna. A yau Alhamis ne tarayyar ta Turai ta sanar da cewa ranar 22 da 23 ga watan nan na Afrilu ne za a sake zaman. Bangarorin biyu dai za su mai da hankali ne akan mai da yarjejeniyar da suka amince da ita a farkon watan nan zama cikakke yarjejeniya kafin wa'adin ranar talatin ga watan Yuni da suka sa wa kansu. To da a gaida mamar Rahama da takaitattun labaran duniya. Jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa baki ɗaya yau kenan sai kuma da sanyin asuba idan Allah ya so ya kai mu za sake dawowa da wani sabon shirin yanzu amma da ita Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham ita ta hada sauti ta bada umarni. Sai injiniya mu Carl Starlings ne Bello Galadanci. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zuciya. Assalamu alaikum. Mun kasance a cikin goshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.